Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sunana Sayyid Ahmad keke na ku fata alkhairi. A yan darasin mu na yau shine na kawo mana wata hanya wadda ta baka tsaro a dukkanin wani sassan browser da kake yi ko kuma kowace kalar browser da kake shiga. so dama za ga akwai mutum mai yawan shiga browser yana browser din wani abu haka na labarai ko kuma yana so ya download din wani abu daga browser ko kuma daga website. To amma kuma bai sa akwai waɗansu website din wanda aka kirkire su na ganin cewa sun ɗauke bayanan mutum ba ko da a ce password ne ko kuma. So wani darasi din na zauna mana wata hanya da aka iya kulle duk wata kafa wanda za a iya ɗaukar ma bayananka ko kuma idan misali wannan website ɗin yana da matsala na ɗaukar bayananka abin da ya danganci abin da lissafi a baya shi wannan browser zai tabbatar ma kan cewa wannan website ɗin zai ɗauki bayananka in ya so idan ka ga dama ka iya bari ko kuma idan ka ga dama ka iya kyalewa akan cewa ba ka shiga wannan website ɗin ba saboda wannan browser za ta taimaka ma akan cewa ta faɗa ma wannan website ɗin yana da matsala saboda haka ku biyo bidiyon tun daga farko a ƙarshe. Kafin mu ci gaba da rasu, muna roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ya taɓa mana alamar subscribe sannan ka mana like sannan ka tura abokananka a duka ne suke chatin wasu Facebook Instagram Telegram Twitter na gode. Da farko abin da aka yi shine zaka shiga cikin browser ka saboda ni na fi amfani da Chrome ne kuma na tabbata mutane ma sun fi amfani da Chrome ne to kawai zaka buɗe browser taka idan kana amfani da Chrome shine zaka nemi wajen option ɗinta. Wannan option ɗin ya danganta da yanda zaka ga a ka kenan. Zaka iya ganin layuka guda uku zaka iya ganin ɗigo-ɗigo guda uku wata waya kuma zaka iya ganin rubuta option kamar da kuke gani ni gashi nan na ga ɗigo-ɗigo guda uku sai ka taba wajen bayan ka taɓa sai ka nemo setting bayan ka gan nemo setting sai ka taɓa setting ɗin bayan nan za ka nemo privacy and security bayan nan sai ka taɓa bayan ka taɓa anan zai nuno ma haka bayan nan za ka save browsing ɗin sai ka taɓa save browsing bayan ka taɓa save browsing ɗin a nan ne za ka iya saitawa ka kulle dukkanin wani website wanda zai bayanan ka ko kuma zai tracking ka ko kuma zai wani abu da bai dace a wayar ka ba to mafi yawanci za ga ma wata wayar a wannan no protection din nan za a ganta sannan kuma waɗansu su kuma idan sun iya dan seta shi na ga standard protection din nan shine dan iya kare ka kaɗan kenan kana so wannan browser ta kare ka da dukkan wannan browser ko kuma wani website wanda ya ɗauki bayanan ka shine ka taɓa wannan na farko ne enhance protection din sai ka taɓa shi kana tabawa shi kenan ka riga ka seta wannan browser din dai kana so ka shiga cikin wani website inda wannan website din baya yi ko kuma ba shi da kyau wannan browser za ta hana ka shiga cikin wannan website din sannan ko da a ce ma ka shiga idan naka sa password ita wannan browser ta fada ma kan cewa wannan website din ɗauki bayanan ka kuma zai haddace ma password ka ko zai amfani da wani abu da data ka a cikin wayar ka kuma a cikin dukkan wani account da ka bude a cikin wannan website din saboda haka wannan hanya tana da matuƙar amfani saboda kamar na faɗa muku kana so kai browsing amma kuma kana tsoron wannan website yana da kyau kuma shi da kyau na kuma bayan wannan insha Allah a cikin bidiyo na gaba na mana waɗansu hanyoyi wanda ake gane link idan an turo ma wannan link yana da kyau kuma ba shi da kyau saboda haka kada kuma ta taɓa mana alamar subscribe sannan kuma na like sannan kuma na share nagode